Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum muna farin cikin cewar kun kamo mu akan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Haka kuma ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC da sauran cibiyoyinmu da suke Afirka da wasu sassa na duniya ke muku marhaban a wannan safiya ta Juma'a. Ga kanan labarai. Mayakan ISWAP sun kai wa sojojin Najeriya hari da jiragen yakin drones a jihar Borno. Majalisar Mulkin Soja a Burkina Faso ta soke dukkan jam'iyyun siyasar ƙasar da ƙadarorinsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga gwamnatin Sudan ta kudu da dakaru masu adawa da ita su dakatar da duk matakin soja tare da kare farar hula. Un groupe de mercenaires télécommandés a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. Hukumomi a jamhuriyar niger sun ba da ƙarin haske game da wani harin ta'addanci da aka kai cikin daren Laraba a wani sansanin mayakan saman ƙasar da ke dab da babban filin jirgin saman Hammani Dori a birnin Yamai babban birnin ƙasar. Yau ma kamar a kowace safiya ta Juma'a muna tafa da shirin manuniya. Me zai iya faruwa ko mai ilimin ka yanzu ba za ka iya faɗa ba sai bayan 'yan takarar nan sun bayyana. Saboda haka masu mulki in suna da hikima shine neman zaman lafiya da kowa su talaka yanzu maganan jiki muka yin nan ya riga ya bi ya bi jikin kowa to yanzu ya kamata a bari a zaɓi wanda ya dace a zaɓa a bayan nan muna tafi da labaran wasanni to amma duk sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Mayakan iswab da jiragen yaƙi marasa matuƙa wato drone suka rufawa baya sun kai hari kan wani sansanin sojojin Najeriya jihar Borno suka kashe sojoji masu yawa da asbahin Alhamis wannan kuwa yana kunshi ne cikin bayanai da sojojin ƙasar suka bayar. Kuma wannan shine hari na biyu da mayakan sa kaiwa suka kaiwa dakarun ƙasar a yankin a cikin wannan mako. Amfani da jiragen drones da mayakan ISWAP suke amfani da su a hare-haren da suke kaiwa a baba nan ya fatar zoma a yankin kamar yadda kakakin rundunar sojojin Najeriya lieutenant Kanar Sani Uba ya faɗa. Mayakan na ISWAP sun afkawa sansanin da ke sabon gari cikin dare sosai suka kutsa cikin sansanin na wani ɗan gajeren lokaci yayin da kuma ake gwabza fada jiragen yakin su na drones suka lalata motocin aikin sojoji manya da kuma ƙanana wasu majiyoyi biyu ta fuskar tsaro sun ce an kashe akalla sojoji tara da 'yan banga biyu wasu mutane goma sha shida kuma wasu kuma sojojin sha shida suka jikkata a bana dai sojojin najeriya sun kutsa sosai cikin yankin da mayakan suka wato mayakan sa kan suke a wani sabon yunkuri na kai musu farmaki a inda suke A Burkina Faso gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta soke dukkan jam'iyyun siyasa kamar yadda dokar mulkin soja da ake kira dikiri da majalisar ministocin ƙasar ta amince da ita a jiya Alhamis. Wannan shawara da shugabannin mulkin sojan ƙasar suka yanke bayan juyin mulkin da suka a shekara ta 2022 yana daga cikin matakai na baya nan da suke ɗauka na ƙara ƙarfafa kama madafun iko a Burkina Faso. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Emile Zabo ya ce binciken da gwamnati ta yi ya nuna cewa yawan jam'iyyun siyasa ya ƙara jawar rabuwar kawuna tare da yin illa ga zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasar. Kamin juyin mulkin ƙasar dai Burkina Faso tana da jam'iyyun siyasa fiye da ɗari ɗaya, sha biyar daga cikinsu suna da wakilci a majalisar dokokin ƙasar. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Gutierrez ya bayyana matuƙar damuwa da ci gaba da ƙaruwar tashin hankali a Sudan ta kudu, kamar yadda wani kakakinsa ya faɗa a jiya Alhamis ya sake nana ta kiran Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a kare farar hula. Ban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira ga gwamnatin Sudan ta kudu da 'yan hamayya ba tare da wani ɓata lokaci ba su tsaye da duk wani matakin soja kuma su fara gudanar da shawarwari tsakaninsu kamar yadda kakakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarik ya faɗa a cikin wata sanarwa. Kiran na Mr. Guterres yana zuwa ne bayan da sojojin Sudan ta Kudu suka ba da umarni ga jami'an ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin agaji da fararen hula cewa su kowa ya kwashe nasa ya nasa daga ƙananan hukumomi uku a jihar jongle gabanin wani farmaki da take shirin kaiwa a yankin kan dakarun ɗaya ɓangaren da suke rikici da gwamnatin ƙasar. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A cikin makon nan gwamnatin shugaba Trump ta Amurka tana ganawa da manyan jami'an tsaro da aikin leƙen asiri daga Isra'ila da kuma ƙasar Saudiya a nan birnin Washington domin tattaunawa a zama daban-daban da aka yi game da ƙasar Iran, yayin da shugaba Trump yake tunanin kai wa Farisan farmaki kamar yadda wasu majiyoyi da suke da masaniya kan lamarin suka faɗa. Zaman ɗarɗar ya ƙaru a gabas tsakiya sakamakon jibga kayan yaƙi a yankin da Amurka ta yi. Ranar Laraba shugaba Trump ya kira ga Iran ta hanzarta zuwa teburin shawarwari kan shirin nukiliyar ta ko ta fuskanci farmaki daga Amurka. Wanda ya sa Iran ɗin kuma ta yi barazana daga cewa za ta mai da martani mai tsanani idan aka taɓa ta. Kamar yadda wasu kafofin yada labaran na Amurka suka bayyana, babban jami'in aikin leƙen asiri na Isra'ila Janar Shalom Bindar ya yi shawarwari da jami'an Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon da kuma CIA da kuma fadar White House a ranakun Talata da Laraba, inda ya gabatar da bayanai kan wasu muhimman wurare da Amurka za ta iya aunawa idan ta tsaye da shawarar kaiwa Iran ɗin hari. Hakanan shi ma ministan harkokin tsaro na Saudiya Yarima Khalid bin Salman yana nan Washington domin gudanar da shawarwari kan batun na Iran. Saudiya da wasu kasashe da suke yankin Gulf sun nemi sassauta lamarin domin kaucewa yaƙi da zai shafi yankin na gabas tsakiya baki ɗaya. jiya alhamis a birnin london kasar birtaniya ta gurfanar da wasu jami'an immigration na kasar su biyar gaban kotu kan zargin rashin da'a a bakin aiki da hada baki kuma karkashiyar yi wa 'yan gudun hijira sata waɗanda suka isa kasar cikin ƙananan kwale-kwale ko jiragen ruwa mutanen waɗan wato john banthal ɗan shekaru 53 da haihuwa da ben edwards ɗan shekaru 45 da lee ann evans ɗan shekaru arba'in da biyu da wasu mutane biyu duk ana tuhumar su da yi wa 'yan gudun hijira sata tsakanin watan agustan shekara ta 2021 zuwa watan nuwamban shekara ta 2022 ana tuhumar kowanne daga cikinsu da laifi ɗaya na rashin ɗa a bakin aiki da kuma laifi ɗaya na halatta kuɗaɗen haram an ba da belin su kamin zaman ci gaba da sauraron shari'ar a cikin watan fabrairu mai zuwa sahabu imam aliyu ya karanto mana labaran duniya Madalla. Hukumomi a Najeriya sun ce akwai kimanin mutum miliyan ɗari da suke fama da cutar zazzabin cizon sauro a Najeriya, inda mutum dubu ɗari uku suka riga mu gidan gaskiya a duk shekarar. Abin da ya sa kenan gwamnatin ta yi kira da a bada haɗin kai wajen yaƙar wannan zazzabi na cizon sauro. Nasiru Adamu El Hikaya na tafe da cikakken bayani. Gwamnatin Najeriya ta buƙaci cibiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai da jami'anta na lafiya don yaƙi da zazzabin cizon sauro. Likitoci sun ce a yanzu an daina amfani da tsoffin magunguna irin su chloroquine, fansida da sauransu wajen maganin zazzabin don sun ma daina tasiri. Yanzu dai an kawo sabuwar kwayar ACT, artemisinin, da kan taimaka wajen rabuwa da cutar da sauro kan haddasa. Duk sa'a ɗaya in ji jami'in yaƙi da malaria na ƙasa Abuja Malam Audu Muhammad ya ce yara talatin ke mutuwa a Najeriya don zazzabin. One critical strategy in preventing malaria has been that of increased use of insecticide-treated nets and indoor spraying with insecticides. jami'in yaƙi da zazzabin na hukumar lafiya ta duniya a najeriya wato who mai suna rex infasanje ya ce gara a dage kafin ta kai kamuwa da zazzabin a rika amfani da rigar sauro da kuma feshin magani a ɗaki don samun kariya masu magungunan kashe kwari sun baje su don yadda sauro ke annashuwarsa a Najeriya. We need to kill the uh, life cycle of the insect, right? So you need to do things like uh, larvicide the um, uh, insect and finally you need to use a good insecticide. So most of the Dole mu hana yaduwar sauron ta hanyar feshin magani da rigakafi ya fi magani, inji jami'in kamfanin Raul Murgai. Jami'an duba gari na ba da shawarar rigakafin cutar ta hanyar amfani da gidan sauro da kuma tsafta tsaftace muhalli Usman Huntuwa jami'in duba gari ne da ya ambaci yadda sauro kan haddasa zazzabin. To ita wannan kwayar cuta idan ta shiga jikin dan adam takan zauna ne a cikin antar dan adam kamar kwana bakwai zuwa wani abu makamancin wannan. Daga nan ne za ta ta hayayyafa to sai ta tafi ta shiga hanyar jini inda za ta je ta rika kashe abin da ake ce ma red blood cells wasu kwayoyi ne na jini. duk da malarian uh, ita plasmodium din ta karkasu kusan kashi biyar akwai wadda ake ce ma plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium bivax plasmodium malare da kuma plasmodium annulesi an ce kowane mutum a najeriya zai wuya an duba shi ba samu yana da wannan ciwon ba eh kusan haka ne saboda ita malaria yanzu ta zama kamar ruwan dare a najeriya yaduwar sauran da ya zama ko ina akwai shi za ga ko da a birnin abuja ne za ga akwai sauran yana yaduwa sosai ruwa na kwanciya a wurare daban-daban ciyawu ba a cika kula da cewa a gyara su ba to kaga duk inda aka samu wannan dole ya kasance an samu yaduwar shi sauran to in aka samu yaduwar sauro kuma kaga dole malaria za ta zama ta zama ruwan dare gaskiya. Najeriya ta samu nasarar rage illar zazzabin cizon sauro daga kashi 42 cikin 100 zuwa 27 cikin 100 cikin shekaru da suka wuce. Nasiru Adamu Alhikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja. Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu mu Hikaya da wannan rahoto. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da harin ta'addancin da aka kai a filin jirgin saman Dior Hamani da kewaye a birnin Yamai cikin daren Laraba zuwa wayewar garin jiya Alhamis. Tana mai cewa askarawanta sun yi nasarar hallaka da dama daga cikin maharan tare da kama wasu da makamai da babura. Shugaban jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Ciyani wanda ya ziyarci wurin da abin ya faru ya jaddada aniyar gwamnatinsa ta ci gaba da yakar 'yan ta'adda da masu ɗaukan nauyinsu. wakilin GTA Hausa Amurka ke magana. Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. En group de mercenaires télécommandés a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta bayar a kafafen gwamnati a yammacin Alhamis ta ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a sansanin sojin sama da filin jirgin saman Jore Hamani da misalin karfe 12 da minti 20 na daren Laraba wayewar Alhamis inda suka ci karo da kakkausan martani daga jami'an tsaron filin jirgi da na birnin Yamai. lamarin da ya ba da damar hallaka akalla 'yan ta'adda 20 sannan wasu sha ɗaya sun ji munanan rauni. Sanarwar ta ƙara da cewa 'yan bindigar waɗanda ke kan babura cikin firgici sun yi ta harbi irin na kan mai uwa da wabi, abinda ya janyo tashin gobara a wata ma'ajiyar harsasai yayin da jiragen farar hula uku suka ɗan taɓo. Al'amarin ya matuƙar ɗauki hankulan 'yan ƙasa Malam Lawali Tsalha wani dan farar hula ne. Jami'an tsaron mu ina da zuciya na kare ƙasar nan. Kullum suna kokowa don su kare ƙasar nan. Eh kuma cikin ikon Allah abun ya zo mintoci kuma ya wuce. Sojoji hudu ne aka kesta cewa sun ji rauni a sanadiyar wannan hari waɗanda tuni ke samun kulawa a asibiti. yake ƙura ta lafa an ƙarfafa matakan tsaro a mafi yawancin muhimman wurare. Kafar RTN mallakar gwamnati ta nuna hotunan 'yan bindigar kwakwance waɗanda wasu gawawaki ne wasu kuma waɗanda aka cafke ne haɗe da bindigogi da babura abinda ke bayyana galabar dakarun gwamnatin kan maharan. Ga abinda wani mazaunin birnin ya mai Muhammadu ke cewa. Muna ƙara jaddada mutane su ƙara ba da goyon baya eh kuma wa'annan mutanen wa'anda suke nage gani suna iya yi ma Nijar wani abin ba su cin nasara su dawo hayacinsu Nijar yin Allah ne kuma bi iznillah sai mun tahi da muke hanyar tahiya sai mun je bi iznillah gaba dai gaba girman wannan al'amari ya sa shugaban kasar Nijar Janar Abdurrahman Jani kai ziyara wurin da abin ya faru inda ya jinjina wa jami'an tsaro yana mai zargin wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma patrice talon da alasan watara da shugaban faransa emmanuel macron da ɗaukan nauyin harin na filin jirgin saman yamai mai makwabtaka da tsohon sansanin rundunar barkan ta faransa yana mai cewa su jira tasu tana nan tafe sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar niger kada a shafa da cewa waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku kai tsaye daga GTA Hausa, Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC ga Isa Lawal Ikara da shirin mu na gaba. Manuniya. Me zai iya faruwa ko mai ilimin ka yanzu ba za ka iya faɗa ba. sai bayan 'yan takarar nan sun bayyana saboda haka masu mulki in suna da hikima shi ne neman zaman lafiya da kowa. su talaka yanzu maganin jiki muga yin nan ya riga ya bi jikin kowa to yanzu ya kamata a bari a zaɓi wanda ya dace a zaɓa. tsohon gwamnan jihar kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp a nigeria sanata ahmad muhammad makarfi da kuma wani tsohon malamin kwalejin kimiyya da fasaha a jihar bauchi kenan ke shaida wa duniya damban dambar wadda ta dabai bai siyasar ganganci shi kuwa farfesa shehu usman adamu dan fulani cewa yake wajibi ne fa a jaddada wa gwamnatin Najeriya cewa manoman Najeriya fa suna cikin halin kunci. Yanzu ba za ma ka iya sai da hatsin ya biya maka kuɗin da ka noma shi har ka biya mutane bashi saboda haka hali ne na tashin hankali da kuma rashin sanin ina suka nufa. Honorable Nasiru Garba ɗan tiyan da kan yi sharhi a kafafen labaru kuwa cewa yake yadda gwamnatin Najeriya ke ci gaba da lafto bashi a Najeriya fa na da matukar ban takaici. Ka karɓo bashi na farko wanda suka karɓo bashin su za su taimaka taimaka maka ka sace kuɗin duk wani agaji da gwamnati za ta kawo wa talaka sai an zo a yarjejeniyar cewar an cire shi. Waɗannan faso mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryan da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da shine ma ke da wasu masu sauraro daga bacci. Baccin kuma amma na siyasar da ake ganin wasu na ta yi cikin jam'iyya lokacin da ake ta sauye-sauyen jam'iyyu ne ya sa manuniya ta nemi jin ta 'yan siyasa saboda tabbatar da adalci. tsohon gwamna a jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfin da bai taba sauya jam'iyya ba ya ce koma dai me zai faru a ƙarshe masu zaɓe ne za su yanke hukunci. Suna da 'yancin su canza jam'iyya ba dole, amma duk abin da kai kuma akwai ɗaya ɓangaren. In ka yi abin da ya so sama mutane to ha abada yadda da kai ta ƙare. In ka ɗauka ba Allah ne mai yi ba to kuma ka ganin ka shi ma ya raunana. ni waɗannan da waɗannan abu bai zan basu. yanzu haka ana ganin kamar ko a kudancin najeriya wanda tun da aka fara pdp tana da ƙarfi ana samun irin wannan barazana kamar 'yan kudu suna so su kudu saboda suna dan takarar shugaban kasa wanda shine shugaban kasa har an kai ga gurin da jam'iyyar PDP ta fi karfi da fito da ƙuri'u misali kudu maso kudu da kudu maso gabas mafi aksari gwamnonin suna ta barin jam'iyyar ya kake ji in jam'iyyu yan takarar jam'iyyu suka bayyana a lokacin ne za ka san menene kowanne waje zai iya faruwa a mazabi a yanzu waɗanda ke kan kujera ne kawai ba ma 'yan majalisa ba saboda dan majalisa in shugaban kasa ko gwamna ya ce bai son ka komai karfin ka za a je ka gefe guda misali amma na nufin shugaban ƙasa da gwamnoni su ne kawai za ka ce a jam'iyyar su dai ko kai takara da su kana bata ma kanka lokaci ne saboda ka su za ka iya ɗauka a yanzu yan takara amma ba san sauran yan takaran ba saboda haka me zai iya faruwa kamar yadda na faɗa da su komai ilimin ka yanzu ba za ka iya faɗa ba sai bayan 'yan takarar nan sun bayyana saboda haka masu mulki in suna da hikima shine neman zaman lafiya da kowa tunda komai na iya faruwa shi yasa kamar da na ce ah, ah, abu mai ɗorewa shine kyautata ma ƙasa da mutane cikin da shi ne kawai za ka iya tallar da shi. Shi kuwa tsohon malamin kwalejin kimiyyar fasaha da ke jihar Bauchi kuma mangala Galadiman Bauchi Alhaji Lawal Jahun cewa yake kamata da ya yi tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya rinka nuna wa Alhaji Atiku Abubakar Kawaici. Ya kamata kowa na sani, ya kamata ya ta juyawa ya ce a'a eh, eh, a sa wani ko a cire wani ko wani bai cancanta ba. Bare yanda shi mai girma Atiku wazirin Adamawa ya nuna ai da sun tafi tari kuma da da suka tafi tare din nan duk yadda aka yi an san sun kare da rikici to amma ai ya taimaka mu tafiyan Obasanjo tunda mu mun san lokacin da gwamnoni gaba ɗaya suka ce ba za su zaɓe shi sakon tenuwa ba shi mai girma a tikun nan shi ya kai ya kawo har suka daidaita gwamnoni nan suka yadda aka yi wannan zaɓe to ya zai zo ya saka masa yanzu da irin wannan kuma muna da labarin ya bi shi har sa wata ya ba shi hakuri to amma kuma sai muna ganin kamar shi mai girma Obasanjo ya dai kiyar da wannan a matsayinsa kuma da yake cewa shi yana ganin ya ya fara tattara kayansa to ya kamata su rabu lafiya shi ma ya bar legacy mai kyau duk yanda aka yi kuma duk shugaban da ya zo zai yi shugabanci akwai illansa akwai kuma nasaransa shi mai girma Obasanjo ai kaga ya yi abubuwa masu kyau a aikin ƙasa amma akwai inda ya nakasu inda ya nakasu nan kuma shine shi ya shuka maganar eh, gwamnoni su ringa karɓan kuɗin ƙananan hukumomi tun daga nan ƙananan hukumomi suka suma su talaka yanzu maganar jiki magayin nan ya riga ya bi jikin kowa to yanzu ya kamata a bari a zaɓi wanda ya dace a zaɓa baka ganin tun da sun yi zama tare a matsayin shugaban ƙasa da mataimakinsa kowa ya san kowa ne wato shi abin da su ba mawo ba sun ji kawai ba don ana ta cusa ma talakakin a tikun ne shi kuma talaka yanzu ya ƙare ya ga kaman gara ma a tikun kuma ba mamaki ana ta kin a tikun nan shine ma watakila Allah da ya bashi wisdom game da maganar matsatsi da matsalar da manoma suka shiga a Najeriya kuwa farfesa Shehu Usman Adamu dan Fulani na jami'ar karatu daga gida a Najeriya ne ke cewa a gaskiya manoma na cikin halin kuncin da ya kamata su samu sassauci. Eto eh hali ne na tashin hankali domin mai domin abin da ka ci bashi ka noma yanzu ba za ma ka iya sai da hatsin ya biya maka kuɗin da ka noma shi har ka biya mutane bashi wasu sun ɗauki bashin kayan aiki a wurin manyan kamfanoni kamar su babban gona wasu kuma sun karɓi hayan gona ne wato gona an ba su za su biya galla wani kuma ya sayar da karfe ne da yake hawa ko babur ko mota ya yi noman yanzu kuma kayan amfanin gonan ba zai iya sai mishi wannan ba saboda haka hali ne na tashin hankali da kuma rashin sanin ina suka nufa saboda a shekaran da za a shiga kuɗin da yake hannunsu ko amfanin da suka ajiye ko sun sayar ba zai sai musu takin da za su yi noman shekara mai zuwa ba. A ƙarshe wani sako kake da shi ga kila waɗanda kake ganin ya kamata su tsoma baki a abin nan saboda halin da ake ganin manoman sun shiga. To manyan mu ne na arewa arewa muna dogaro ga Allah muna dogaro ga malamanmu da shugabanninmu saboda haka dole ne malamanmu na addini da kiristoci da musulmi su fito su gawa shugaba Tinubu a dakatar da shigo da masara zaɓaɓɓu da muka zaɓa zuwa majalisu da sanatoci musamman kuma gwamnoninmu na arewa to su ma su yi yunkurin yin taro na gaggawa su kuma faɗa masa cewan a ɗauki matakin da za a tallafa wa manoma a kuma dakatar da shigo da wannan hatsi domin bayanai a shafin sadarwa na ma'aikatan gona na amerika ya nuna cewa najeriya za ta sake sayo masara a amerika a shekarar 2026 shi kuwa tsohon dan majalisar kilan tare najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum onobul nasir garba dantiye cewa yake jimirin jibgawa najeriya bijimin bashin da ake ta faman yi ne yasa take ta ganin wulakanci bari gaya muku wani abu yan najeriya wannan magana sharrin bashin nan na farko duka ƙasa wadda take so ko ta ci gaba ko ta ci baya ne ma babu wani ƙasa da zaka ce wai ta yi laifi idan ta karɓi bashi babu ita amma yaya bashin yake menene ka'idoji waɗanda aka kallafa wannan bashin menene tsari da aka yi na biyan wannan bashin wannan shine abu idan ƙasa za ta ci bashi ta yi aiki irin wanda ido zai gani hannu zai taɓa wannan aikin zai taimaka a karan kansa ya kawo arzikin da ƙasar za ta biya wannan bashin menene laifin wannan ba shi da wannan galibi amma ka karɓo bashi na farko wanda suka karɓo ba bashin su za su taimaka maka ka sace kuɗin bayan haka zo da ƙa'idoji na waɗanda kullum ko talakawa sun faɗa ko ba su faɗa ba hali da na Allah ya isa duk wani taimako duk wani agaji da gwamnati za ta kawo wa talaka sai an zo a yarjejeniyar cewar an cire shi sai ka duba ka ga ƙa'idojin da duk zai zo da bashin nan ƙa'idoji da wanda ke kore eh, halaccin kowace irin gwamnati duk inda gwamnati za ta kawo ɗauki an ce ba a da shi ba misali na wannan kasar waɗannan ka'idojin wannan basu suka da muke karɓa. kullun dare ni wayo a ce an karbo kaza an karbo kaza an karbo kaza kaga na farko sai an cire tallafi kowane iri a fara da na mai an fara tallafin man ya zama yanzu shine musiba musibar da yafi komai tun da aka halicci Najeriya na biyu sai an zo an ce a'a kuɗin ku shi zai tafi da karan kansa ya je nemo masa daraja inda kuke shigo da abun kwakwala hakori inda kuke shigo da chalk inda kuke shigo da slippers inda ba abin da kuka sani abinci ba ku iya ciyar da kanku sai kun yi sobogalin kun shigo da shi ba abin da kuke iya yi ina kuke da darajar kudin kuke da darajar da nawa kansa wata daraja wata daraja gare shi yanzu gashi an zo kudin ba su daraja tun dola tana ɗari kaza ta dawo dubu da wani abu ba abin da zai hana farashi ya tashi. To iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro muryoyin da muka haɗa wannan manuniyar da babu wani ha'inci. Musamman ma dai wakilan GTA Hausa Bala Branko na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu fadanci. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya Masu sauraro ga labaran wasanni daga bakin Bala Branko. tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united gary neville ya goyi bayan roken cewar kungiyar kwallon kafa ta manchester united ya kamata su nemi mai horas da 'yan wasa mafi kwari a duniya a lokacin bazara Nebel ya ce Michael Kare zai iya koyan aiki a ƙarƙashin gogaggen koci a matsayin mataimaki, amma naɗin shi a matsayin koci na dindindin yanzu zai iya zama haɗari, musamman bayan watanni hudu kawai na aikin wucin gadi. Har ila yau Nebel ya ce idan za ka jagoranci ɗaya daga cikin manyan kulob a duniya dole ne ka samu shekaru da dama na kwarewa la'akari da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta asidan michael ateta wanda ya koyi aiki a karkashin pep guardiola idan michael carrick ya yi shekaru biyu ko uku yana aiki tare da gogaggen mai horar da 'yan wasa lallai matsayinsa zai haura fiye da inda yake daga karshe nabil ya ce nadin carrick yanzu zai iya jefa shi cikin matsala a cikin watanni takwas masu zuwa kuma manchester united na buƙatar koci mai gogewa ne don cimma burin lashe kofuna nan kuma kungiyar kwallon kafa ta psd ne ta fara tattaunawa don tsawaita kwantarakin mai horar da 'yan wasan ta luis enrique wanda wa'adinsa ke shirin karkarewa a shekara ta 2027 ana alakanta dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar turkiya kennel yaldis mai shekaru 20 da haihuwa da wasu kungiyoyi da suke fafatawa a gasar premier league na kasar ingila nan kuma rahotanni ne suke nuna cewa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Bruno Fernandes na cikin damuwa matuka kan yarda ake tafiyar da al'amura a Manchester United a halin yanzu inda tauraron dan wasan yake son jira don ganin wanda zai gaji Michael Carey a matsayin koci kafin ya yanke hukunci kan makomarsa a club din daga nan kuma za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Gokres ya ce Arsenal suna da cikakken kwarin gwiwa kan kammala kowane irin rukuni da nasara ya faɗi haka ne bayan da suka kammala matakin rukuni na gasar champions league a samar teburi gokir ya ƙara da cewa sakamakon da ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal ta samu ya nuna irin karfin gwiwa a cewarsa kammala rukuni a matsayin na farko yana ba arsenal damar shiga wasannin da za su buga a gaba da ƙwarin gwiwa inda ya bayyana cewa suna iya fafata wasa da kowace ƙungiya a turai ba tare da shakka ba bala yuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, Chadi da Kamaru, wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana GTA Hausa na isar da saƙon fatan alheri. ga iyalan wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da na mutawallan Borno Dr. Kashim Ibrahim Imam. Muna taya su murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Umar Faruk Imam da hafsad Atiku Abubakar wanda za a yi yau bayan sallar Juma'a a babban masallaci na ƙasa da ke Abuja. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewar mu ina lafiya.